نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألقت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم وأشيوان اللتاف البركة لتاف عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم wanda idan mai saurare bai manta ba muna karatu ne karkashin littafin hukunce-hukuncen auratayya wanda a karkashin wannan littafi mai albarka muna karatu a karkashin hadisin Abin huraira yarda Allah su kara tabbata a gare sa wanda hadisin Abin huraira da muka karanta a jiya yana ɗauke da irin wato hukunci guda biyu ne hukuncin abin da ya shafi al'amarin bazawara wurin aure da wurin da hukuncin abin da ya shafi budurwa wurin aure wanda kamar yadda muka karanta hadisin ajiya kamar haka abi huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala لا تنكح الأيم حتى تستعمر ولا تنكح البكر حتى تستعذن قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ابنها قال أن تسكت wanda wannan hadisi mai girma mai albarka daga wurin abi huraira kamar yadda marawanci ya tsallake sanadi mai yawa kai tsaye je kan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake wa laqabi da Abi Huraira shi kuma Abi Huraira ya ainihin wato ya jingina maganar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala Abi Huraira yace lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai zancen yabo da tauhidi ma'ana na harfi tawkid ɗaya ne daga cikin harufa wanda ke karfafa zance idan za a yi magana Ya yace lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tunkahu ayyimu hatta Ya ce a kada ku aurar da bazawara hatta tustamara to sai kun nemi umarninta wala tunkamu albikru hatta tustaban yace akul kada ku aurar da albikru albikru muga ce ita wacce bata taba wuri ba ma'ana wacce ake kira da budurwa yace hatta tustaban cewa har sai kun yi mata izini ma'ana sai kun nemi izini قالوا يا رسول الله سكتي يا مائك الله صلى الله عليه وسلم mun ji al'amarin ainihin wato bazawara kuma mun ji al'amarin wacce take budurwa amma al'amarin budurwa ya shige mana wa kaifa ibnuha ita ya izinin ta yake ala an taskut yace ne ta yi shiru a lokacin da aka nemi izininta ma'ana lokacin da aka tambaye ta cewa za mu aura miki wani izininta ma'ana ta ba da damar a aura mata shi ne ta yi shiru wanda ajiya idan ba a manta ba mun dauki bayani game da abin da ya shafi wannan hadisi mai albarka an muka yi kokarin ainihin wato fito da ainihin ma'anar al'ayyin da fasir hamza da yi wa hamza fata da yi wa alif fata shine alhamzar wa tasdidul ya'u da yi wa yawon shadda ma'ana da بعدها akwai أقول bayan باين shi ne الأيم wanda abin da ya fi shahara dangane da lafazin al'ayyin shi ne ma tustahmalu fil mar'atil mufariqa mun zaujiha. akan yi amfani da wannan kalma ne dangane da macen da mijinta ya rabu da ita wa huwa muta'ayyin huna ita an ayyana ta anan li muqabilati halil bikr domin ana so a yi a ainihin wato a jingina ta ko a dangana ta da budurwa ne shi sa aka yi ma'ana aka fito kai tsaye aka ainihin wato aka ambace ta ita wacce take bazawara sai ce ita bazawara tustamar yace aslul isti'mar asali ga kalmar isti'mar ma'ana tustamar yace qalbul amr shine neman umarni ma'ana ita za a nemi umarni ne a wurinta ana neman umarni ne ana jiran umarninta ya za ta ce mai ta yanke cewa ita abin da ta yanke shi sai ta biyu ita ce wacce take budurwa yace wala tunkahul bikru hatta tustaban yace kada ku aurar da wacce daga budurwa har sai kun nemi izininta wanda ya zo a cikin ta'alimin shakir alfaqi wanda imam abi dauda da imam an-nasa'i sun rawaita hadisin daga abdullahi ibn abbas cewa laysa lil waliyyi ma'a thayyibu amrun cewa shi wali bai da wani umarni akan wacce take bazawara ma'ana wali ta bai da ta cewa akan ta sai abin da ta ce yace waliyati mati tustamar ita kuma ainihin wato wacce take ba marainiya tusta'amar ita ma ana mata umarni ne a ma'ana ana umartar ta ne umarta ta ake yi ce wa summatuha iqraruha ita wacce take al-yatima ma'ana wadda take wacce take ba uwa ba uba marainiya cewa summatuha iqraruha cewa shirinta ne iqrarinta a wani hadisin ma wanda imamu ahmad ibn hanbal ya rawaita daga abi musa al-ash'ari ya raf'anta hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace tusta'maru al-yatima fi nafsiha yace ana umartar ainihin wato ita marainiya dangane da kanta ne fa in sakatat idan ta yi shiru wa qad abanta to ta ba da ilimi wa in abat idan ta ki lam tukra ita ko ba za a dora mata ba ma'ana ba za a wajabta mata ba a takura mata ba a ce sai ta yi an samu a wata riwayar kuma yace wal bikru yasta'dinuha abuha ita ko budurwa ubanta ne zai nemi izinin ma'ana zai mata izini cewa za mu aura miki wani idan ta yi shiru ma'ana ta amsa kenan shirinta shine amsa wata wanda idan muka duba wannan hadisin mai albarka za mu ga cewa hadisin yana bayyana cewa shi haɗin aure wani haɗi ne wanda yake da khatir ma'ana da sake-sake a ciki don haka kamar yadda muka yi bayani a baya ita mace ana so ta zaɓan wa kanta shariku hayatuha ma'ana abokin rayuwarta sannan ta zaɓa abokin rayuwarta da ainihin wato da abin da ta gani kuma ita ce za ta rayu da shi ita tafi kowa sani dangane da abin da take so da abin da take kwadayi dangane da namiji da aka ta zaɓi wanda take so da kanta ita ba zawara a nemi umarninta ma'ana ya kika gani ita kuma budurwa a mata izini a ce za mu aura miki wani a jiyaya ma'ana wanan nan da aka faɗa mata ya mata an gane ko fali haza saboda wannan dalili na annabi sallallahu alaihi wa sallam an tazawwaja tayyib hatta yu'khadu amruha fa tu'mar annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hali dangane da aurar da bazawara har sai an nemo wa umarninta ta bada umarni sai ayi. yi kama na an tazwijil bikra hatta tusaban fi zalika aidan fatadan kuma ya hana aurar da wacce rija budurwa har sai ta ba da izini ita ma idan ta ba da izini sai a yi bima annahu yaghlibu alhaya'u ala albikr saboda mafirin jayi an fi sanin alhaya ma'ana kunya game da wacce rike budurwa iktafa minha bima huwa akhaffu min al'amr wa huwa al'ilm sai ta al'amarinta ya takaita kai izini ma'ana akhaffu min al'amur ma'ana bai kai umarni ba shi izini ne kamar tafa bi sukutiha kamar yadda amincewarta shine shirinta dalilin rari ridaha wannan shine dalili akan amincewarta a sami ta an yi mata izini ma'ana an nemi izininta a sami ta ta yi shiru cewa wannan shine yaddata idan muka duba wannan hadisi mai albarka za mu ga cewa hadisi ne wanda ke bayyana annahi an nikahi tayyib qad imariha wa qalbiha dhalik wa qad warada an-nahy bi sighati an-nafi li yakuna ablagh fa yakuna an-nikah bidunihi batilan ma'ana kai tsaye wannan hadisin ya bayyana hali dangane da aurar da wacce take a tayyib ma'ana wacce take bazawara qabla haka kafin a nemi umarnin ta ma'ana kafin a ji za ta ce wa qalbu zalik da kuma shin tana son hakan wa qad warada an-nahy bi sighati an-nafi da yace an samu an samu hadisin da ya zo da sigar hali dangane da aurar da bazawara ba tare da neman umarninta ba ba tare da ta ba cewa akwai hadisin ma da ya hana kai tsaye zo da sigar hali ma'ana ya kora auren li yakuna ablan domin zancen ya kai makura ma'ana hanin ya kai makura fa yakunu nikahu ba batilan sai auren ya zamanto aure ne gurbatacce in dai an daura ba tare da neman izininta ba ita ba zawara abu na biyu shine allahu an duk dik qabla isti'laliha ma'ana karar wannan hadisi ya bayyana hali dangane da auren aurar da wacce take budurwa qabla ha kafin yi mata izini da auren ma'ana ke za a aura miki wani ya kika gani wa muqtada qabla izniha ma'ana abinda ake nufi shine neman izininta cewa anna ne ha bidunihi batilun aidan ita ma mace aurar da ita ba tare da ya mata izini ba ko da an daura auren wasu malamai suna ganin cewa aure ne wanda yake gurbatacce bai dauri ba tunda ba abu ka'idar shari'a wurin daura sa ba mala yace yufidu qalbi ibnuha za a fa'idanci da neman izininta annal muradu biha albaliga ma'ana ana nufin ita wacce ta balaga kenan an gane ko ita wacce take balagaggiya kenan wa illa lam yakun ha fa'idan amma idan ba ainihin wato bata balaga ba to babu wani fa'ida wurin neman izininta ma'ana anan malam yana so bayani ne cewa neman izini ana magana ne da wacce take balagajjiya amma macen da bata balaga ba za a aurar da ita ita ba su ya izinin ta ba wani sai ce to ya da auren da macen da bata balaga ba eh ana auren da ita lau kana muradu Samira. cewa ko da macen da ake nufi ɗan karama ce cewa in dai ɗan karama ce bata balaga ba to idan za a aurar da ita ba sai an nemi izinin ta ba inda babu fa'ida yarinya ce akwai kura a kanta قال ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد يقول الاستئذان إنما يكون في حق من له ابن ولا ابن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الإدارة ابن دقيق الإبن wannan neman izinin yakan afku ne dangane da wacce take da hakkin a nemi izininta wala izinin musamira cewa babu wani izini neman izini dangane da wacce take yar karama ta fala ta kunu dakhilatun tahta al-irada ma'ana ita ba za ta shiga ƙarƙashin waɗancan dangunan mata da ake rufi ba yaktasir hadis bil cewa hadisin ya ke banci ne kawai da mata waɗanda suke baligai fa yakunu aqrabu ila ta'akkud ma'ana sai balagaggu su zamanto mafi kusa zuwa waɗanda aka karfafa zancen a kansu wa qala shafi'i fil qadim imamu shafi'i yace استحب أن استحب أن لا تزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستعمل Imam Shafi'i ya ce ni abin da ya fi soyuwa a gare ni bisa ga fahimta ta abin da ya fi soyuwa a gare ni shine kada a aurar da albikra wacce take budurwa 'yar karama har sai ta balaga an nemi izininta ba na shi anan Imam Shafi'i yana karfafar zancen neman izini tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tantance ba ya ce karama ko babba kawai ya ce budurwa sai imamu shafi'i ya ce to shi a bisa ga fahimtar sama ina ma da kada aurar da budurwa ya karama har sai ta balaga a nemi izininta ma'ana ina sai ta kai girma na hankali da za a iya neman izininta ita ma a nemi izininta sannan aurar da ita malai ce ibra an dhikr bil isti'dan لغبة الحياء عليها فلا تكون موافقتها بأمرك الطيب معنى إبر إن دكي تكن الأمر إن دكي تكن ainihin wato neman izinin wacce take budurwa bi ghalbatil haya'u alaiha ma'ana neman izini da za a yi dangane da wacce take budurwa dalilin da shari'a ta ce a nemi izini saboda makorin jayen kunya na tare da ita da ita haka ba za a al'amarin al'amarinta ba da wacce nake da zawara ba da ita umarninta za a nema ita ba zawara kawai za a nemi umarninta ne tunki za a aura miki wani a ni ba zan aure shi ba an gane ko ba kamar budurwa ba mana yace yakfi fi ibnu hasukuti li haya'iha ghaliban anil nutqi ita wacce kake budurwa zai iya isarwa shirinta zai iya isar da izininta ma'ana shirinta shine izinin saboda matukar kunyarta saboda mafi rinjayen kunyarta ba za ta iya magana ba wanda ajiya muka yi bayanin cewa irin matan da kenan cewa budurwar yanzu idan aka ce wata ga malam wani musamman a ce ga malam wane bata ji an ce alaji wani ba amma da za su ji an ce alhaji wani to za ta iya shirin amma idan ta ji an ce malam wani ne karantar da alabi malam wani ne karantar da ibiya malam wani za ta ce a'a ina ni ina malam malam ai sai tsofaffi don haka ina ranar waɗannan matan da ke cewa sai ne za a ce da su wani sai su yi shiru shirin nan shi ne amsa wasu wal ahsan abin da ya fi kyautatuwa shi ne an yi ja'ala muwafiqatiha bisukuti ajlan ta'allama bi annaha ba'da intihai muddatihi ya'tabiru sukutiha ibnan minha wa muwafiqatihi mare ce abin da ya fi kyautatuwa shi ne a sanya shirinta ya zama a yi jinkiri da shirinta domin a tabbatar da bayan cikar muddar shirinta a tabbatar da shi wannan shirin da ta yi na amincewa ne domin akwai shiru ba na amincewa ba ko ba haka wani akwai shiru wanda yake ba na amincewa ba ne na ban da abin da ma zan faɗa ne na ba ta da abin da za ta iya faɗa wa iyayen ne to naji za ta ce naji an gane ko akwai irin wannan shirin malai ce la fi في استئمار الثيب والاستئذان الذكر مجردا الاخبار بالزواج بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما ما نيشي بايا اسر وكوي دا اين واتو امرني ko umarta bazawara da kuma neman izini kawai da ba ta labarin a ce ai dogo ne ai yana da dogon hannu yana da hanci a'a bala ce bal la budda min ta'rifiha bi zawj ta'rifan tamma bala ce bal la budda ya zama wajibi a bata labari a mata ta'arifin mijin ta'arifi wanda yake cikakke cikakken ta'arifi shine an sunnihi a ainihin wato a tambaye ta a bata labari ai shekarun shi kaza domin akwai macen da take ita shekarar ta 60 amma ba ta son auren dan shekara 60 ta fi son dan shekara 30 ko 25 akwai macen da take ita shekarar ta 20 shekarar ta 17 amma ta fi son ta auri dan shekara 55 ko 60 akwai macen da take shekarar ta ashirin. ta fi so ta aure ɗan shekara ashirin don haka maganar shekaru magana ce wadda take da mahimmanci game da abin da ya shafi auratayya na mace da wannan ne imamul qurtubi yayi bayani bayani mai tsayi a cikin tafsirinsa da ake cewa tafsirin qurtubi tafsirin imamul qurtubi yayi bayani game da abin da ya shafi ainihin wato auratayya da abin da ya shafi zamantakewa ta aure cewa wajibi ne a gare ka ya kai ya kai mijin mata ya kai mijinta kamar yadda muka yi bayani cewa ka yi la'akari da ainihin wato shekarunka ka bi da rayuwa bisa ga shekarunka idan akwai ɗan shekara 60 ko 70 da zai ce shi dole sai ya yi zanzaro sai ya sa t-shirt sai ya sa hamlet za ka ga in ya sa sai ya fito wani gangan ko kyau guda. za ka ga shi kuma wanda yake saurayi karami ya ce ai sai ya yi irin shigar tsofaffi shi ma idan ya yi sai ka ga shigar ba ta yi mai kyau ba da haka malamai suka ce wajibi ne ka yi la'akari da yanayinka da yanayin ainihin wato shekarunka da yanayin matakinka na shekarun rayuwa sai ka gudanar da zamantakewar auratayyarka da irin ainihin wato shekarunka misali kai da kake ainihin wato tsere ina kai ina tsokewa ina kai ina sa hamlet ina kai ina sa ina kai ina yin zanzaro ba kai ba zanzaro kai da kake yaro matashi dan saurayi ina kai ina safara na jar alkyabba sai ka ce limamin masallaci kana dan karami da kai imamin kokari ya yi kokarin bayani game da ma'aurata ya ce sai da yawa akwai ma'auratan da sukan yi shiga shiga ainihin wato ta kasaita shiga mai kyau amma shigar bata dace da irin lokacin da ya shiga ba shigar bata yi ne ba bata dace da lokaci ba kuma bata dace da yanayi ba misali kai ne ka shigo gida ka bayan ka dawo da kasuwa kana dawowa daga kasuwa ka shigo gidanka ka rufe kofa sai abin gida a tarar da kai alkyabba kana jikinka a tarar da wandonka ne zirgin mazaji har kafarka a jikinka ga hularka zannabin ka a ainihin wato a kanka ka sha shadda ka sha alkyabbaka a cikin gida sai imamul qurtubi ya ce irin wannan shigar ba ta dace da wannan yanayin ba domin a yanayin da ka shiga gida a lokacin da ka shiga gida ba irin wannan shigar ake bukata a wurinka ba shiga ake bukata a wurinka ta yadda za ka rarrabe ko ne nauyin da ka shigo da shi cikin gida ka cire sai ka yi shiga ainihin wato ta cikin gida haka ma uwar gida ke ma akwai irin shigar da shiga ce dai kika yi shiga mai kyau amma ba ta dace da yanayi ba domin ya za a yi mai gida ya shigo ya tarar da ke gida kin sa kaya amma kin ɗauko jalanki ko hijabin ki kin maka a kai kin maka a kai kin ga shigar da kike yi shiga ce mai kyau amma ba ta dace da yanayi ba da haka a imam al-qurtubi yi kokarin yin bayani game da ma irin adansu na irin lokacinsu Ƙoƙarin da yayi yace zaka ga cewa sai tari ya yi ƙoƙarin bayani game da ainihin wato yanayin gyara ma na abin da ya shafi fuska Ya ce za ka ga sau tari gashin baki ya ce bai kyau ga wanda yake ainihin wato wanda yake yaro Ya ce za ka ga gashin baki bai mai kyau amma wanda yake tsoho za ga cewa idan ya dan bar dan gashin baki za ka ga mai kyau idan sani da ko irin tsofaffin zamanin yace kuma idan ya yi nan ne ba za ka ga nan nan ya kyau a jikinsa da ba sani da irin tsofaffin lokacinsu ba nan ba ma hajjiki yace an gane ko to da irin waɗannan abubuwa sai ka duba ka yi la'akari da a irin zamanin kai da kake rayuwa wace irin shiga ce a wannan lokaci ta dace da yanayin zaman ka a gida wace irin shiga ce ta dace da yanayinka a lokacin da naka fito domin idan ba ka biyar da shiga ba ta yanayinka sai ka daɗe kana neman aure da ka samu ba za ga cewa kana matashinka idan ka ce za ka dinga jijjirga wa kanka nauyi a jikinka daren da ka ɗan tsoke ya ce dama wane na yake an gane ko don haka irin da a ya ce shi ainihin wato wanda yake wadda take ainihin wato za a aura mata ko budurwa ko da zawara. ya kasance za a yi mata umarni ko za a nemi izini yace dole a faɗa mata gwargwadon shekarun wanda za a aura mata wanda ake so ya aure ta wa jimalihi da kyansa a ce mata to fa fuskar shi lafiya bai da karkataccen baki in yana magana bai watsu yawu an gane ko duk dai gashi nan da jimal ɗinsa kansa a ce ai yana da biri kyakkyawa ne kaza wa makanati da matsayinsa a ce mata ai darekta ne a kamfani kaza kasan mata suna so a ce darekta ne a ce ai ciyaman ne domin tana alfahari tana ai mijina ai kamfani kaza ne a hannunsa ita mace tana shan haka wa nasabihi sannan a faɗa mata nasabar nasabar mijin kai an ce ai dan gidan mataimakin shugaban ƙasa ne ai dan gidan Buhari ne ai dan gidan Wane ne dan gidan Malam Ibrahim shekaru ne dan gidan Kwankwasa ne an gane ko a faɗa mata nasabar shi ko kuma ce ai dan gidan sarkin daura ne ai dan gidan sarkin Kano ne dan gidan Sunusulami da Sunusuli ai jikan gidan ai wannan ko ce mata aka yi ai ya hada zuri'a da su amina ɗanɗan tata za da ce to ayi kaji fa ko hada zuri'a yi ai sun kan hada zuri'a da amina ɗan tata za da ce to ayi wa gina da wadatarsa ya ga ce mata ai gashi kyakkyawa sannan gashi ai shekarunsa ashirin da uku shekarunsa ashirin da biyar shekarunsa talatin amma babas gari ke yi cin shaina ne ya da ce ya rike kyansa ya rike shekarunsa ai bai da wadata an gane ko a faɗa mata wadatarsa kinan samari da suke karya da wadata kinan kuskure ne ka yi karya da wadata ka ce kana da shi sai an zuwa ne auren sai a wayi gari sai a ga ai duk ƙarya kake wanda abin mamaki idan ka je kano za ga cewa akwai inda duk abin da kake bukata idan za ka je taɗi akwai inda ake arar da shi idan ka je wurin za a haɗa ka fil akwai haɗin dubu goma akwai na dubu biyar akwai na dubu ashirin na dubu ashirin an mota za a baka akwai haɗin dubu goma dubu bakwai dubu takwas kai akwai haɗin ma da habbabar ɗinnan nan ɗan ruba nan za a ara ma za a baka riga kalar da kake so za a baka hula za a baka takalmi an gane ko sai ka ji ma'ana ka yi ƙarya da wadata sannan musamman masu wankin mota da bakanikai za ka samu cewa duk lokacin da alaji ya zo ya faka wankin mota ko ya gama gyaran sai ta kafiretar ko ya gyara sai ka ya shiga eh, shago ya ce yaran shi ku jira ne ina zuwa yau je ɗani za ka yi dace cewa safiyarsa kusa take sai zai keta ko zai ganta bai keta ta unguwarsa a ce ai wane ya zo ya wuce rayu an gane ko ko da bai ganta ba da haka wajibi ne ma'ainihin wato mu tsaya dangane da wadatar da Allah madaukakin sarki ya mana mu tsaya a kansa ba don suni ba domin mu samu ainihin wato zama na dindindin da iyalanmu za ga cewa yana ɗaya daga cikin dalilin da ke sa maturin jari daga cikin samari su yi karya ma a wannan lokacin za ga cewa matan ke jan karyar da ainihin wato sirikan iyayen matan idan karo sai an tambaya sahara yadda ka ya zo idan ka ji an ce sahara ka da ka ka zo a kafa ka zo ko ka ji an ce da takalmi a kafarsa kai ga shi ne ga takalma a kafa kai ka rasa wani takalmi ake nufi wani takalmi ake nufi wai takalmin da ake nufi a mota ka zo ko ka ji an ce kafafuwansa nawa idan ka ji an ce biyu to a mashin ka zo idan ka ji an ce a yi kafarsa hudu to da mota ya zo shi sa yanzu musamman idan ka shiga kano za ka ji cewa idan dai kana da uwa kana so ka yi aure za ka ji matan suna da cewa suna tambayar ka kana da virus to virus ba ba wai virus da kake nufi wanda da kake ɗauka cuta a uwan miji ita ce virus saboda ita za ta hana a mata lefe nagartacce ita za ta hana a ce mata za ta kwakwadanta ɗanta ta ce tunaha na ka kayi kaza ka ba a samu yayin banda iyaye iyayen iyaye matan iyaye mata su suke kokari wurin wannan su ce kai abin da kake da shi kada ka takura wa kanka idan kuma za ta yi kokari idan ma ta kama kai aro kai aure kai aro ka aure ta abin mamaki ma ba su kira ba kawai za ka samu cewa har aran gida ana yi kamo ga gida din na aro ne ka nuna ai anan za mu zauna anan za mu zauna ga filin fakin ga kaza ga komai ga sunan ful a gida da ce to kaga gona ka kaga yau mu dinga wankan lahadi san duk shafafiya ke mata ba an gane ko dan haka wajibi ne bayyana mata iya ka to ke dinkin ƙarya fa nake yi ke shara fa nake yi ke a'a kaza nake yi wanki wankin babur nake wankin mota nake yi ni bakanikin mashin ne ni bakanikin mota ne ke kwangila nake yi ce kaza nake yi abu kaza nake yi ka faɗa mata irin abin da kake yi domin ainihin wato gudanar da rayuwarka neman abinci wa amalihi da aiki bayan zina wadatar ka faɗa mata wadatarka sai kai fa wadatar ka ta wuce kaza ba zuwa kaza domin ta san irin zaman da na yi wa amalihi da aikinka cewa ni aikin fa kaza nake yi aiki kaza nake yi malai ce wa dubbi hadhihi ashiya malai ce kishiyoyin waɗannan abubuwan da muka faɗa wa ghairi dalik da makamantarsu makamantansu mimma fihi muslihatin laha na daga abubuwan da babu maslaha a cikinsu don dangane da auratayya to kada a yi kada ka je a irin ainihin wato eh, wannan muhawarar da ake a facebook kaga mutum ya shiga facebook shekararsa 63 sai ya rubuta shekararsa 23 wai dan ƙananan 'yan mata su yi adin ɗinsa wani kuma tun da ya san kwararraɓaɓɓe ne sai ya sa hotonsa sai ya shiga instagram sai ya ɗauko hoto na larabawa sai ya sa ya ce shi ne wani kuma ya yi ƙarya a profile ɗinsa faskare yake yi sai ya sa ya yi manajan banki ban sani da ko bankin bishiyoyi shi yake nufi wani kuma ba dan kowa bane bai da wata nasaba cikakkar nasaba shi ba dan kowa bane amma zai ce ai ai shi dan wane ne ya rubuta a profile ɗinsa wani kuma ya ce ai yanzu na yi ɗin kamar miliyan ashirin alhali duka duka bikinsa bai wuce dubu biyu ba ya ce ai kuɗinsa sun kai miliyan ashirin wani ya ce aikinsa kaza aikinsa kaza duk dai ga ƙaryayyaki nan da yawa na zamani ga ƙaryayyaki nan da yawa na zamani ba ga cewa ababe ne sananne a wurinmu wanda mun yi bayani cewa waɗanda suke ba da gudunmawa musamman wurin ƙaryayyakin nan ya wuce ainihin wato iyaye mata ba su ne limamai su ne jagorori domin daga ka zo neman aure a tambayar farko da ake fara yi ne aikinsa ke yana da kudi ke yana kai ki tantalaiza yana kai ki shopright sai nawa ya baki kaza nawa ya ke baki kudin kati wanda shekul islam shekul islam yana taimiyya ya ce man kana laha waliyin minan nasar, wa huwa al-asaba fa hadhihi zawjaha al-wali bi ibniha ibn taymiya rahimahullah yace wacce take da wali na nasaba wa huwa al-asaba shine ma'ana wanda zai iya cin gadon ta kenan yace to wannan shi zai aurar da ita wannan waliyin shi zai aurar da ita tare da neman izinin ta wala yastatiru zalika ila al-hakim bi ittifaq ulama da za su buƙaci hakimi ba bisa ga ittifaqin malamai shi waliyin ta shi zai nemi izinin ta ya aurar da ita وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة أو المحلة نائب حاكم زوجها wacce kuma ta kasance ba ta da waliyi sai ce amma idan a alƙarya take ma'ana a gari take ma'ana maraya ita ce alƙarya awul muhalla ko wuraren zama haka yace na'ibul hakim yuzawwijuha mataimakin shugaba ma zai iya aurar da ita ma'ana wanda yake mataimakin mai unguwa kuma zai iya aurar da ita wa huwa amirul a'rab wa ra'isul qarda ah, qarya shine shugaban ainihin wato a'rab ma'ana waɗanda suke al'arab ma'ana mutanen ƙauye kenan domin ya ga ce al'arab yana ɗaukan mutanen ƙauye an gane ko sai ya ce wa al-arab da haka shugaban ƙauye ma zai iya aurar da ita wa ra'isul ƙarya da wanda yake shugaban gari ne ma'ana alƙarya babban gari zai iya zama waliyinta ya ba da aurenta wa idza na fi al-imam al-muta'in zawwajaha aidan bi ibnaha yace idan ma ba ta da waliyi sai kasance akwai shugaba muta ma'ana wanda ake da'a gare sa wanda yake limami ko shugaba wanda ake da'a a sa zawwajaha aidan shi ma zai iya aurar da ita bi ha da izininta sai ibnu taymiya yace wallahu alam yace Allah ne mafi sani wa qala shaykhul islam shaykhul islam ya kare cewa al ishhadu ala ibni al mar'a laysa shartan fi sihhati al aqd inda jama'ir al ulama yace al ishhad shaida dangane da izinin mace ba sharadi ne na ingancin daura aure ba a wurin jumhuran malamai ba wa inna ma fi khilafu shaddin fi madhhab ahmad wa shafi'i yace dangane da ishahadi ma'ana neman shaida dangane da izinin mace yace wannan akwai sabani na shagun idan aka ce shagun ma'ana akwai shahuri akwai kokonto dangane da sabanin bisa ga mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal wal mashhur min al madhabain ka qawl al jumhur wa anna dhalika la yashtari والذي ينبغي لشعور النكاح أن يشهدوا على ابن الزوجة قبل عقد لوجوه ثلاثة يشهد ليكون العقد متفقا على صحته وللأمان من الجهود وخشية أن يكون الولي كاذبا fi da'awar isti'dan ibn taymiya dai yana kokarin yin bayani ne game da abin da ya shafi shaida dangane da auratayya cewa a tabbatar da shaida cewa ita wadda za a aurar da izinin ta za a aurar da ita domin auren ya zamanto aure ne wanda aka yi ittifaqi akan ingancinsa aure ne wanda ya aminta daga aljuhud ma'ana daga jayayya da kuma ana tsoron kada ta ma ya zamanto waliyi makaryaci wurin da'awar izini ma'ana wurin da'awar cewa ai da izinin ta na aurar da ita ana tsoron dalilin da yasa ake son shiru saboda ana tsoron kada shi waliyin ya zamanto makaryaci wurin ainihin wato da'awar cewa ai da izinin ta na aurar da ita a ah, <clears throat> mala ce akwai sabani a ƙarƙashin wannan hadisin sabanin shine laysa hunaka naza'un bainal ulama fi anna al-balighati al-aqila at-tayyib la tajbiru 'ala an-nikah mala yace laysa hunaka naza'un bainal ulama mala yace babu wani naza ma'ana jayayya tsakanin malamai fi anna al-baligha cewa lalle ita mace balagaggiya al-aqila wacce take ne hankali a tsayyib wacce take bazawara لا تجبر على nika ita ba a wajabta mata aure ba a sai ta yi ba a tilasta ta wa dalilin zalika wadihun yace dalilin akan haka dalili ne wanda yake mai fadi wa laysa hunaka nazawun aidan bi anna al-dhikr allati duna tis'i laysa laysa laha idnun mala yace haka kuma babu wani jayayya babu kai ainihin wato babu jayayya tsakanin malamai dangane da cewa ita budurwa allati dona tis'a wacce take ƙasa da shekara tara laisa laha idunun ita ma ba wani izini kawai aurar da ita ra'ayi cewa budurwar da ta gaza shekara tara kawai aurar da ita ra'ayi ba tare da izininta ba fali ajiha tajrijuha bila idniha cewa mijinta babanta zai aurar da ita ba tare da izininta ba cewa idan ta gaza shekara ainihin wato tara su a wannan lokacin ina ga matayensu shekara tara sun balaga wala ridaha bi kaf'iha sannan ba a neman yaddatta yadda abin ya mata قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية yace fa inna abaha yuzawwijuha wala ibn laha macen da ta gaza shekara tara babanta zai aurar da ita ne kawai ba tare da neman izininta ba wani sai ce to menene dalili yace dalili akan haka shine jawazu aisha ta radiyallahu anha min annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hiya wa hiya ibnata sittin yace dalili shine auren nana aisha na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana yar shekara shida cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam an ya aure na Aisha tana yi shekara shida ba a nemi ta ba kawai an aura masa ita ne waqta lafifin baliga sai malamai sun samu sabani ga budurwa wacce take bana gaggiya wal mashhur min madhhab imam ahmad anna abiha ijbaraha cewa abin da yafi shahara dangane da mazhabin imam ahmad ibn hanbal shine mahaifinta bai tilasta mata wa huwa malik wannan shine mazhabin imam malik wa shafi'i da mazhabin imam shafi'i wa ishaq da ishaq wa su shine ma rawahu daud an ibn abbas an wa sallam abinda aka rawaita daga abi daud daga abdullahi dan abbas cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al a ahqqu bi nafsiha min waliha cewa wacce daga da zawara idan ta fi cancanta da kanta fiye da waliyinta cewa waliyinta ba zai nuna ta'iruwa na ba yace wal bikru tusta'dan wa idniha simatiha ita ko budurwa za a yi mata izini ne ma'ana za a yi mata izini izinin ta shine shirinta haitu qasaman nisa'ul ismail ta yadda aka raba mata a nan gida biyu wa abbata li ahadihim alhaq ɗaya aka tabbatar mata da hakkinta dalla ala nafi min al wa huwa bikrin wanda yake nuni da hakkin an kora hakkin ɗayar ita ce budurwa cewa bazawara an tabbatar da hakkin umarni ita kuma budurwa an tabbatar da hakkin izini an kori umarni fa yakunu waliyuha ahqqu minha ita wacce take budurwa sai ya zama to waliyinta ita shi ya fi cancanta da ita ma'ana shi ya fi cancanta da ya aurar da ita ba tare da amincewa ba kawai an aura miki wani ko za a aura miki wani izini za a yi mata الرواية الثانية عن الإمام أحمد يتي رواية تجيد الإمام أحمد ابن حنبل ليس له إجبارها إمام أحمد رواية ستبوى ذلك اسم مذهبنسا yace uba ba zai tilasta yarsa ba wa huwa madhabul imam abi hanafiya wal awya'i wa turi wa abi turi yace wannan shine mazhabin imam abu hanifa da awya'i da turi da abi turi yace waftara hadhihi riwayat min al ashab yace daga cikin sahabbai kuma akwai waɗanda suka zaɓi wannan riwayar cewa uba fa ba zai tilasta yarsa ba zuwa ga aure ya ce dole dole da zaki aura ya ce daga cikin sahabbai ma akwai waɗanda suke da wannan fahimtar cewa uba ba zai takura yarsa ba akwai sayyidina abubakar shi ne cikin sahabbai Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda akwai taqiyuddin ibn taymiya ash-shaykh taqiyuddin ibn taymiya shi ma ce uba ba zai tilasta ya takura ya tankwara yarsa ba cewa dole dole sai kin aure sa ba ibn qayyim al-jawziya da ibn qayyim al-jawziya ɗaya daga cikin almajiran ibn taymiya wa ashabil fa'iq wa shaykhina abdurrahman ali sa'di yace da shaykhina ma'ana ya faɗi malamin sa yace da malamin sa abdurrahman ali sa'di ومال إليه شيخ الشيخ عبد الله أبا بطير mufti diyar al-najdiyya fi zamanihi yace a sheikh abdullah abaqin ababaqin shi ma ya karkata zuwa ga wannan fahimtar cewa uba ba zai tankwara ya takura yarsa ba zuwa ga auren wane ba yace wanda a sheikh abdullah ababaqin yana ɗaya daga cikin muftin garinsu annajdiya fi zamanihi ma'ana waɗanda suke mufti a zamaninsu wa dalilin hadal qaul dalilin sa akan wannan zance na cewa uba da zai tankwara ba ya takura yarsa ba akan wajibi ne sai ta auri wani ba shine hadithul bab shine hadisin wannan babin ibnaha annabi sallallahu alaihi wa sallam an tazwijuha bidun Ibnaha. ta yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hali dangane da aurar da ita ba tare da izininta ba walau lam yakun ibnuha mu'tabiran ko da izininta ba izini ne wanda yake mai ta'abiri da ma'ana wanda ake ganewa ba lima ja'alahu ghayatul inkariha wanda ake sanya sai ya zama to mafi makura wurin ainihin wato auren da ita wa bima rawahu abu daud da abin da abu daud ya rawaito wa ibn maja da ibn maja Ali ibn abbas daga abdullahi dan abbas cewa al jariyatu bikran atat an-nabi sallallahu alaihi wa sallam وذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن أبي داود ما لم يسكت فوجه دا أبن دا أكا رويتا دا أبي داود دا ابن ماجه دا عبد الله دا عباس cewa lallai wata aljariya ma'ana wata kuyanga budurwa idan ake cewa aljariya akan kiran aljariya da wacce rike kuyanga sannan akan kira aljariya da jirgin ruwa Allah madaukakin sarki ya ce inna lamma tagal ma'u hamallahum fil jariya an gane ko dangane da al'amarin mutanen annabi nuhu kina ana kiran jirgin ruwa da aljariya ana kiransa da as-safina ana kiransa da al-fulk yana da sunaye kusan guda uku da larabci al-fulk as-safina al da aka aljariya ma ana kiranta da ainihin wato kuyanga wacce take budurwa Aljariya aljariyatu bikran ma'ana wata kuyanga budurwa ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ba da labari a lallai babanta ya aurar da ita ba ta son aurar fa khayyara annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba ta zabi zabin zama kina son auren ko ba kya so in kina so ki zauna in ba kya so ba za ki zauna ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yace wal bikru tusadan ita budurwa ana neman izinin ta ne to anan ne malaman nan suka ce baya halatta shi uba ya aurar da yarsa ta dole dole fa fi hadithul babin nahyi malai ce wannan hadisin kuma da muka karanta a gargashin wannan babin hali wa hadisin jariya da hadisin nan da muka karanta na wannan kuyangar budurwa fihi al-hukmu bi khiyariha ma'ana an yi hukunci game da zabinta cewa a nemi zabinta. wa fil hadith al-thalith al-amru bi istizaliha hadisi na uku kuma yayi bayani game da neman izininta wa huwa yamtafi kuma yana nuni ne zuwa ga wajibi wa hada al-qawl ma ne ce wannan zance kuma huwa alladhi taqtabi qawaid ash-shar' Shi ne zancen da ƙa'idodin shari'a yake nuni zuwa gare sa alhakima al'adila wadda take cike da hikima shari'a ce wacce take cike da hikima da adalci cewa uba izinin ainihin wato yasa. cewa ya ke yata ɗan ta ne sunan uwata ko zan aura miki wani ya kika gani فإذا كان أبوها لا يتصرف بالقليل من ماله بدون ابنها فكيف يكرهها على بذل بعضها وإشرة من تكرهه ولا ترغب في البقاء معه ما ليش فإذا كان أبوها لا يتصرف بالقليل من, مال من مالها بدون ابنها ما ليش إذن يغزل شيء أبنتا baya tasarrufi da kaɗan daga cikin dukiyarta ma'ana idan ubanta ya zo amfani da dukiyarta yana amfani ne da dukiyarta da yawa ba tare da izininta ba to ta ya za a yi kuma ya ainihin wato ya wajabta mata akan abin da ba ta so akan zaman da ba ta so abin da ba ta kwaɗayi ta zauna tare da shi malin ce inna ya ala zawaj man takrahu huwa al hafsul dhulmi li nafsiha wa qalbiha malin ce zamar da ita ma'ana hada ta aure da mijin da ba ta so huwa al hafsul dhulm zama ne na zalunci li nafsiha akan kanta wa qalbiha da kuma zuciyarta wa badniha wa aqliha da kuma jikinta da hankalinta ma'ana aure ne wanda yake zai gurbata mata zuciyarta ya gurbata mata jikinta da hankalinta sannan kuma zama ne wanda yake na zalunci malam ce wal qawl wal qawl bihi yunafi al adl wal hikma ma'ana amfani wal qawl bihi yunafi al adl wal hikma sabanin wannan kuma zai kora adalci da hikima malai ce wa man farqu bainaha wa bainat tayyib allati arafu laha hadha al malai ce to menene bambancin ta da bazawarar da aka san hankinta malai ce inna tafriqu bainahuma min at-tafriqu bainal mutamathilaini ala abaha al-qiyas malai ce bambancin da ke tsakanin su bambanci ne bainal mutamathilaini tsakanin ababe guda biyu masu kamanceceniya da juna da aka yi kiyasi dangane da abubuwan nan wa masadan nabi min qawlil awwal min qawlihi da abin da aka yi istihlali zuwa gare sa dangane da zancen da muka yi a farko cewa al-ayyimu ahaqqu min nafsiha min waliha mafhumun yace ita bazawara ita ta cancanta da kanta fiye da waliyinta wannan abu ne fahimtacce wanda muka fahimta wa ala al-qawli bi qawlihi hujja kuma amfani da wannan zance hujja ne ma'ana zamantowarsa hujja ayi amfani da shi fa dalilul mamduqu muqaddimun alai dalili akan ita kuma budurwa al'amari ne wanda aka riga aka yi bayani akan sa a baya wanda bayan malam ya gama wannan bayanin sai kuma ya ce to ga cikon ainihin wato magana dangane da wannan hadisin yace ukurin nikahi kabirun khatirin yace hada aure illa aure ko hada aure abu ne mai girma wanda yake akwai sake-sake a cikinsa wa dararihi wa nafihi a'irin alal usra kulliha da cutar auren da amfanin auren duk yana komayya ne zuwa gare su gaba daya aral amal bi qawlihi ta'ala shi yasa malam ce naga dole ne amfani da fadin Allah madaukakin sarki wa amruhum shura bainahum cewa al'arin muminai ko al'amarin sahabbai ko al'amarin muminai shura bainahum suna yin shawara ne tsakanin su cewa shi idan da ƴar su zauna su yi shawara to ke wace wannan da gida ce ba kya son shi me yasa ba kya son shi ai baba ba na son sa ne saboda bai da mota to ke ba kya tunanin zai iya sayar da motar wata rana ya dawo yana tafiya ba mota to baba dai gware ne mota a'a me yasa ba kya son wani baba yana da faka bakar kunnuwa to ke ne faka bakar kunnuwa shi ne ba kya so ma'ana su zauna dai su yi shawara an gane ne su shawara ta faɗi nata baban ya faɗi nasa har a tsayar da wata matsaya guda ɗaya وهو أن يبحث من na ويتداول الرأي فيه بين al أفراد الأسرى المعتبرين ما ce kowa ya kawo nasa ya faɗi ra'ayinsa وأن يستخيروا وأن يستخير الله تعالى سنة سيريجا بل أن معنا سيستخارة ويسأله التسديد ما أن لا تبتوا دا أين هو تنداتي ويعملوا بما يرون أنه الأحسن والأولى سنة سيئة فانيدا أدين دستيغني شيئة فكرة تتوى كما شيئة تداتي وأكرم فرقه ويقول للزوجة رأي الأخير بعد تعريفها وتسليمها sai ka ga kuma matar da karshe ta zo ta tsaya akan ra'ayin da ba ta so bayan an wayar da ita an fahimtar da ita wa ila tamma ala hada idan aka yi hakan fa huwa ahra an yu'addila bayna zawjayn wal asratayn malai ce sai kaga an samu dawwama tsakanin ma'aurata guda biyu mazauna guda biyu idan aka cika wannan sharuɗa na shawara amma sai aka zo aka yi idan zai so yar ainihin wato tana so aka ne shi kaga uban yana cewa to duk abin da ya dawo da ke ba ruwana sannan ba ni ba ki dan akwai auratayya duk da aka yi da dama a uban nan haka a uban nan ni masani ne akwai wanda akwai wanda ya faɗa min ga daga yace shi tun da aka aura mai aka aura mai matarsa daga ran da aka tashi daga wurin ɗaurin aure ya gaida ainihin wato ubanta suka gaisa tun daga ranar uban in ya gansa ma ko magana bai mai tsaki yake kaga ita imma shi uban baya son auren ne ita kuma yar ta kafi tana so a nan ne sai daga iyaye waɗanda suka ba masu ilimi ba suna faɗin gurɓatattun magana to duk abin da ya je dawo da ke ba ruwana ni ba ruwana na cika miki kaza ni kaza ni ba ruwana ne ko su yi addu'a su nemi zaɓin Allah Allah ya sa albarka motar da da ita Allah ya ba sa yi siya gidan da yake da shi Allah ya zama mai da shi kaza a yi addu'a ta albarka amma sai daga iyaye mata su ma da nasu suna cewa akwai wani karin magana wai mu ya ci da nan tana ya bata me ne ya ci ma me na sama ya ci da nan tana ya ba na kasa za ka gan su sa ɗan kamarari su ce to wannan ne zai baki za ka ga musamman irin wannan al'amari ya fi bijirowa ta ainihin wato wurin iyayen mu mata wanda za mu karanta hadisi na gaba mu karanta martaninsa ta san ba zai kai mu ga mu yi bayani ba sai mu tashi insha Allah domin mu ƙara ko hadisi ɗaya ne yana farfadiya ka taɓa shi na'am malam dan kama mai kai ka karanta mai mu'awwidat kama mai da sauri kansa haka karanta ka busa mai na'am na'am kautar da karatu ne a nan za mu takaita insha Allah ko mu kara a nan za mu takaita insha Allah karatu na gaba za mu tashi inda muka tsaya wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 在一起。